ya miki hankalin shi ya tashi in ce to kai ka sani kai dai ka ce in zo imo kuma zan zo ne zan ƙi zuwa ne wallahi shi mashi Allah mutumin nan in gaya miki inda kika san mahaukaci inda ya yi inda kika san zai yi hauka ya dame ni Maryam baya bari na bacci Allah baya bari na bacci sai mu kai karfe nawa muna waya sai a kira a salatu muna zaune wai kuma wai duk yana gida ki ji asara a wurin asara wata katuwa tana imo da mijinki hmm. Allah ka samu dace yaushe zan biye mashi na je na dawo ai sai ya ragargaza ni tunda har yanzu ban gama watsakewa ba wallahi raga-raga zai mun na rantse da Allah gashi an mana haihuwa sirkan nan gidan ta haihu mana fama da aiki da kujiba-kujiba. aiko su kansu sai sun gane don ranar da muka yi wancan wallahi wallahi tafiya ma gagara ta ta yi su kansu sai sun gane ni in je mu muhammad ina gidan aiki shi ba bai iya yi ɗaya biyu ya kyale ki ba sai ya ƙoshi nak inda kika san mahaukacin zaki haka yake waya aike ni bare ya gana daɗe to ku ji shaidaniyar fa kawai muna live ne muna dariya ya na ga kira ana ta kira na ana ta kira na sai na ki dauka ya na ce bari in dauka na zata ma shi in ne da nake jira su kawo min takalmin da ya min kaɗan na mayar sai wai yan lesbians to ga uban gidan naki can sai ki je ki karbe shi ya ji maza yana yana biyan yana ba da hakuri ya na je na ga bidiyo ne na je na dan Allah dadi ka je ma ka sauke bidiyon na rantse da Allah to ina gaya maka wani abu guda ɗaya ka fita hanyar irin da ba su da albarka a rayuwarsu suke da bakin iyaye irin nan kuma na rantse da Allah kar ki bari mu waiwaye ki kar ki bari na waiwaye ki na bar ki ba don komai bane saboda ba ni son kuma in sake sauraron duniya sun riga sun gane ki duk duniya sun riga sun gane ki boys ɗinki ya riga ya bayyana a ko ina da bakin ki kike faɗan magana ba wai kage ake miki ba wa wuya karfa kin gana kasa bacci na saba in sha menta su wallahi yau ya ƙare. yaran gidan nan ne kuma bai siyo mun ba kin ganni kiri-kiri wallahi <laughs> mahaifina ya kwanta ya mutu kwanan shi bakwai a duniya bai kai kwana goma sa muna zina muna saba wa ubangiji dare da rana safiya da maraice muna yi safiya da maraice muna yi an mafarki na yi da shi ana tashin shi a kabari ana rin ana tashin shi a kabari ana rubuta mashi zurfi jiwa keep on wata rana ko sai labari Za ki sha mamakin da Allah zai kai ki Allah ne ya san abin da ya sa ya kawo mana TikTok. Allah shi san abin da ya sa ya kawo mana TikTok kuma ya bamu ilimin ya bamu ke sai da ilimi fa za ka yi wannan abin ba kuma baki gani ba inda muke samu karba saboda ilimin mu daban ne ba irin nasa bane. Ubangiji Allah ya albarkaci rayuwar mu gabaki ɗaya.